Ɗaruruwan ‘yan ƙasar Nijar ne da ke zaune a Najeriya ke ci gaba da yin tururuwa zuwa yin rijistar zaɓe da hukumar zaɓen ƙasar ta Nijar wato Seni ke yi a halin yanzu ga ‘yan ƙasar da ke zaune a ƙasashen waje. A nan jihar Nijar dai kimanin ‘yan ƙasar Nijar dubu biyar ne ake sa ran za su yi rijistar zaɓen da za ta ba su damar kaɗa ƙuri'a a nan Najeriya. a lokacin gudanar da zaben a can ƙasar ta Nijar. Sai dai ‘yan Nijar ɗin da na samu suna bin layin rijistar a nan birnin Mina fadar gwamnatin jihar Niger. Sun ci lokacin da aka ɗibar masu ya yi kaɗan in ji shugaban ‘yan ƙungiyar ƙasar ta jamhuriyar Nijar da ke zaune a nan jihar Niger, Alhaji Ɗanladi Ali. Local government 25 muke da shi a nan Niger State. An ba mu kwamfuta guda ɗaya. kuma kwana uku aka bamu a zahirin gaskiya wannan kwana uku da aka bamu kwata-kwata mutane za su iya samu a kashi goma ko kashi ɗaya ba su samu yin rijistar ba. Ku yan Nijar da kenan Naija kamar kun kai kunawa? Gaskiya kisaye dai mu da wanda muke nan gurin muna iya kai kamar dubu shida. To su ma dai waɗannan da ke kan layi na yin rajistar ga abin da suke cewa. Suna na ɗahir Abdullahi. Gashi ka ka riga ka yanke rajistar zaben na. Na yanka amma ban riga na yi tamfirin ba. Amma me matsalar ku yanzu ga abin mun ga jama'a. Matsalar mu gaskiya muna korafi a ƙara mana lokaci. sannan ku dai. Malama suna fa. Suna na Shamsiya. Gashi kina layin an sakatin zabe na Nijar kin samu? Eh insha Allah mun samu za ka muna jira ne. Kin dade kina layi na? A ah, mun dade muna layi. Kamar tun safe ko ko dai? A ah, ba da safe sosai ba dai. tun wajen karfe goma muke nan na safe ba to insha Allah sunaye ne yanzu ake ta kira kun maza biyu sun shiga mata biyu su shiga har ya zo kanmu babban jami'in hukumar zaben ta ƙasar Nijar da ke aikin rajistar a nan jihar Niger Abdu Ahmadu Ibrahim ya ce lokacin da aka ɗibar masu zai ishe su kammala rajistar kamar yadda ya yi ƙarin bayani. to a gaskiyar lamari dai aiki yana tafiya yadda ake so muna fitowa karfe takwas mu rufe karfe shidda aiki kan ba matsala yanzu kwana nawa za ku yi nan Niger eh to yanda dai suka gaya mana asabar za mu rufe ina gani ya kamata ku kwara kwanaki to gaskiyar lamari mu ba mu ba muke tsara abun mu ba samu ne akai rahotanni dai sun nuna cewa idan ba a yi ma kimanin mutane dubu biyu rijistar ba a nan jihar Niger To a lokacin gudanar da zaben na ƙasar ta Nijar, ‘yan asalin Nijar ɗin da ke nan jihar Niger za su ji Abuja ne babban birnin tarayyar Najeriya domin su kaɗa ƙuri'ar tasu a can. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.